A ɗazu-ɗazun nan ne gwamnan jihar Maraɗi ya kira manema labarai domin sanar da su rasuwar sarkin katsinan Maraɗi Sultan Ali Zaki da ke kasancewa ɗaya daga cikin Sultan hudu ko sarkin musulmi hudu na jamhuriyar Nijar bayan Sultan na Zandar Agadas da Doso kuma yana mulkin masarautar katsinan Maraɗi da ke kasancewa cibiyar tattalin arzikin jamhuriyar Nijar kuma jiha mafi yawan al'umma a ƙasar inda tarihinta a lokacin jahiliya ya kai har katsinan najeriya ya zuwa arewacin jamhuriyar nijar da tsakiyar kasar da ma zuwa yankin tafkin chadi na tuntubi alhaji salisu isa wani dan jarida da ke maradi domin jin yanda labarin ya bazu na rasuwar sultan ko sarkin musulmin maradi eh, tabbas wannan labari hakanan ne saboda gwamnan jiha ne da kansa ya ba da sanarwa akan rasuwar shi wannan fama allah sultan aliza zaki wanda ne sarki na 23 a katsinar maradi kuma sarki ne wanda Allah ya sa ya hau gadon sarauta ranar 1 ga wata Oktoba dubu biyu da biyar yana da kusa ya cike shekaru goma sha shida kenan yanzu kan gadon mulki wanda ya gaji sarki buzu eh, muhammad sani buzu dan zambadi wanda shi kuma allah ya mashi rasuwa ashirin da bakwai ga watan mayu na dubu biyu da hudu. muna yi musayalla watakila dama ya juma yana fama da rashin lafiya ne. Eh, gaskiya mai martaba sultan ya daɗe yana jin jiki saboda ya zamana a faransa ya zamana a hospital de reference ta yamai sannan kuma allah ya mashi wa a hospital de reference ta manadi. a wannan rana da muke ciki ta alhamis 24 ga watan yuni na 2021 Ita dai masarautar Maraɗi na kasancewa ɗaya daga cikin manyan masarautun ƙasar da ta yi suna sosai a ƙarni na goma sha takwas a lokacin mulkin bawa jangwarzo. Shin yaya mutanen Maraɗi suke ciki bayan samun labarin rasuwar babban basaraken su ita ce tambayar da na yi wa Salisu Isa ɗan jarida na Maraɗi. Akwai shimami dangance da wannan lamari da ya faru kuma ka san shi rasuwar babban mutum irin su sultan kaga abu ne wanda gaskiya mutane za su yin shumami kuma da nuna alhininsu akan irin wannan rasuwa. Daga bisani gwamnan jihar Maradi Malam Zakar Umaru ya isar da sakon ta'aziyya ga iyalan mamacin da dukkan al'ummar kasar jamhuriyar Nijar da ma shugaban kasa. Kamin ya yi bayanin cewa a gobe Juma'a ne za a yi zana'izar. marigayin. Inna lillahi wa inna alaihi raji'un. Inna lillahi wa inna alaihi raji'un. Lalle yau jama'al maradi mun yi babban rashi mai martaba Sultan Ali Zaki Allah ya mishi rasuwa ranar yau Alhamis karhe daya da minti goma sha biyar na rana. Mun na sanar da jama'a duka na maradi wance duka na ƙasa gobe in Allah kai muna rai juma'a bayan sallah kimanin tsakanin karhe biyu zuwa karhe uku za a yi izar sarki to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi gafara kuma muna isar da ta'aziyya zuwa ga iyalan shi da jama'an maraɗi duka baki ɗaya muna yi ma shugaban ƙasa da gwamnatin shi ta'aziyya da rashi wannan na ƙasa ne duka baki ɗaya muna fatan Allah ya ba mu hakuri, Allah ya yi mishi zunuban shi Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar